a ɗauka hey aminye Arauna! Ka tafi a ɗauka. a ɗauka hey idan ina waje wannan ya zama kamar murɗa sautin rediyo ko in ƙara ko in rage shi yadda nake so sai abin da na ce wannan ikon nawa ne to yanzu na ba da umarni a kanta <laughs> duk abin da za mu a nan za mu yi shi Allah ya inna lillahi wa ina ilaihi raji'un kai ubangiji Allah ka bayyana da baba magaji amin amin ai ina tunanin dai baba magaji baya gidan nan dan da yana gidan nan ai da an ga wasa. a'a walla bai fita daga gidan nan ba saboda ni jiya da daddare na gan shi yana ta haske haske da tocila ka san baba magaji akwai kokari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hmm. Allah ya bayyana baba magaji amin to ainihin fa bai kamata wato mu ainihin zauna a wuri ɗaya ba kamata ya yi wato mu dinga bibbincikawa wuri wuri ko Allah zai samu ganshi idan kuma ba mu ganshi ba hmm. sai mu samu wuri mu zanna bi ma'ana wato a ainihin mu dinga yin addu'a Allah ya bayyana mana shi kana ji ni ina ga kawai ya fita ne kawai bai gaya ma alhaji ba la shakka fihi zai iya wato ainihin tafiya bi ma'ana mu ba mu sani ba to kun ga wani abu can yana motsi kamar dai an zuba kaji a ciki ko kuma rago aje a diba mu je mu duba aje a diba eh. da an je a kwance a game wato ainihin sai kaga an cike buhu da kaji bi ma'ana kaga an wato safaran su mai yana taimu tsi kuma kamo shi wannan mutum ne a ciki ba rago bane kuwa a'a lalle. wato a tsaya daga nan buɗe taska illa illa illa illa billahi al wane ne wannan aika aika haka mamuraji waye maka wannan abin? ba wannan ba wa so surutu za mu tsaya yi ba kawai ka je ka kawo ruwa to ko zuwa ya suka yi baba magaji wannan ku rike shi ko zuwa ya suka yi masa wannan abun sai mun masa dukan tsiya wallahi tallahi je ka kawo ruwa ta suka la ilaha illallah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato ainihin an aikata mummunan kaba'ir Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Ya ya dan kwambo kuma ina ya kamata a kai shi? Kai shi inuwa. To to to mu je. magaji ka natsu hmm. ina son ka dube su da kyau kalle su ɗaya bayan ɗaya ko za ka gano waye daga cikinsu ya aikata maka wannan ta'annaci wallahi in har aka samu ɗaya daga cikinku wanda ya da hannunsa a cikin wannan abin da aka yi to wallahi sai na tsine mai ko ruwa sai ya roƙa kuma wallahi gashi ba zai sake fita a kan shi ba. Haba alhaji, in dai ɗan arziki ne ya san darajar mahaifinsa, ai in bai maka ba ko to ba zai ma abokinka ba. Ai ba zai yiwu ba, ko ba haka ‘yan ƴan uwana? Gaskiya ne. To. Malam magaji. Alhaji. Kalle su da kyau. Dube su. Duk ka duba ko akwai wanda ya wannan aika-aika maka. ni ka san abin da nake so da kai kawai ka dinka magana ka su gano cewar kai ne kai wani magana me kake gaya mai ne wa ni ya kuna magana ƙasa ƙasa eh kai um masha Allah eh, alhamdulillah wato bi ma'ana ina ba Haruna shawara ne a bisa dukkan alamu a jiya na fito zan tafi ainihin wato baiwali saboda ka san ɗakin mu ba ban ɗaki to wato a kewayen da nake sai na hangi wani shirgegen mutum wato na yi zaton shi ne yana kara kai na da wani abu a hannun shi ƙato wato sai wasu wasi ikama ni nake ganin ko wato haruna ne idan kai ne ka yi bayani ba sai an wahal da shari'a ba alhaji wanda ya fara sa ni a buhun nan ya kifa min buhu ya fara duka na ba shi da naman jiki irin na wannan dan siriri ne alhamdulillah allah mun gode maka alhaji gaskiya waɗannan fuskokin duk ba wanda ya min wannan abun a ciki dama kuma ba mata wannan ba zancensa ake ba ka tabbata na tabbata alhaji haba alhaji ba fa ga tuwo ne a idan ba alanan ba da za a ce ya kasa gane wanda ya dake shi kai na tambaya ko shi Allah ya baka haƙuri wato alhaji mutumin nan sai da na haska da cocilan shi siriri ne ba su kama da wannan ba amma dai shi yana da gemu da yawa da ƙasin ba farin gashin baki ko saje ko menene a'a gemunsa baƙi ne ba fari ko ɗaya duk da dai cewa dare ne lalle kan baya cikin 'ya'yana ashe dai alaji <laughs> kana son mahaifinmu nan namu yayi a to uban da abin kaɗan ƙwamu mutum ya ƙi nasa ne sai dai in Allah ya baka jarabun yaya dai wayanda ba sa jin magana kafirai marasa jin bin na gaba to sai ka ana ta samun kai kawo tsakanin ɗa da uba dama ɗan ƙwambo ya gaya min jiya cewa gidan nan sai an kara mar security kaga kaga ban saurare shi ba ka gani ka gani alhaji wannan kan da kake gani irin yawon duniya da na sai da na aiki a kamfani uku kaga na farko na gadi a kamfanin rodi kaga na biyu na aiki a kamfanin sabulu na uku na yi aiki na wata uku a kamfanin giya a Legas. ah dai gidan giyan da na aiki yawa shi na bakin titi wajen flyover nan ah, kai ma kai aiki ku. <laughs> a ya kai ma nan kai aikin baba wai iya a ashe da ko mun sha burkutu <laughs> ba mu laifi ba babu mu ya tashi a gidan giyan kulba kai ba na son shakiyancin banza eh? labari fa nake barwa ya sharabuwa na da eh, aiki a ma'aikatan giya tun tsohuwarka tana amarya <laughs> kai da Allah kai mutane shiru da Allah na annabi ka cika mutane kunne ka hana mu mai san abin da muke ciki da Allah to ki kaddara tsohuwar ki ce aka auro ta ana aiki a gidan giya ya za ki ga gurin siyan baki kai ya ishe ku haka dukkan ku ku tashi ku tafi ku tashi kai magaji ina son mu gana da kai to alhaji to na barka lafiya alhaji magaji na'am alhaji naushi nawa suka maka kuma da ina da ina ne alhaji kaga har yanzu na ji nake kamar ba a jikina yake ba kuma gaskiya ba zan iya kirga dukan da aka yi min ba sai dai kawai a cikin hannayen da suka zagaye ni suna duka akwai katon hannu da irka min dukan da shi na fi ji kuma kafin a jima kawai ban san ma inda nake ba kawai bare in san ma wani suwaye wani waye duka nawa wani waye ne kawai sai dai farka ne na ji na daure kawai a cikin buhu to bari ina da tazargale a mota ba bai kai a kai asibiti ba domin ko za a ji a bata kuɗi ne sai a jika maka yanzu alhaji a je asibiti a duwa lafiya ta musamman wuyan nan nawa kuma kawai sai a zancen wani tazargade Allah sarki indiyana yanzu nake tunaninka. Ni ma wallahi kwana ne ina tunanin ki sabira. Amma ya na ji muryanki kasa kasa ko baki da lafiya ne? A'a wanke wanke na gama na zo daki ina jin muryarka. To shikenan kin kyauta. Amma ya na ji muryarka ba daɗi ba sanyi ba laushi wani gara-gara haka. Bari kawai mai sabira. Ni da na ci duka da mari jiya a gidan nan. Mari da duka? Su waye? To su waye kika sanin ban da zalimin yan wannan nawa. To billahi azimu duk wanda suka ke ka ba zai yiwu ba. Wallahi sai na rama ma. Ban da binki sabira, na ma ban yi rama ba balantana ke da kina mace. To da waye da waye suka mare ka? babu wanda bai duke ni ba tun daga kan taska yaya dan kombo da hawa da bazuka har da malam da taska da ɗan kwambo da bazuka to da kuma wa da zaidu har da malam zaidu ko? Eh mana har da shi. To banni da su wallahi sai na rama maka. A'a ki bar shi kawai ni na riga na musu Allah ya isa na yi masu wuta balbal. Ai babu wanda ya isa ya daki masoyina na kyale shi. Ki kira ni anjima ji gashi nan na ga yaya dan kwambo yin nan neman na. Ta zan kira ka. To wani mamme, kai ka ce ya yi ɗan ƙwango. Mm. Kuma wallahi kalli gashin bakinsa ma sak irin na ya ɗan ƙwamba ne. Bazuka. ne ne kake cewa ga himmakin shi irin na ya dan kwambo wallahi wani haɗamamme ne da ya wata tafa. Eh. kamar kuɗi da shi Allah kuwa eh. wai abinci dama kake ba su ne eh to ina bazuka ga nan ne fa nan da kake gani na gaje da wannan lamarin fa na kai ta wahala don ganin ido idan za mu nemi kai zo mu je can gurin mu neman mafita kawai Shi ne kawai to yanzu nan ka zo da fatsa ka ringa jefa fatsa nan ai ba wuya za ka yi buhu yawwa a a a zaidu an ƙara su malam zaidu malam zaidu dan kwambo na kuma kai ka baro ni da can gurin ka taho kuma ka ki wannan ina can ina kallon arziki ne eh ai daidu <laughs> me ake ciki eh to ai kai ma da kanka ka san duk abubuwa sun lalace kaga dole mu koma magana zai dufa babu ko kwandala a cikin wannan gidan wallahi ma da ki ƙarya sharara mu hajiya Allah hakkon a'a kai tunda ka ji sunan mama da ki zai abin arziki to ina bazuka kuɗi dai suna hannunta ne duk abin da ka san alhaji yana da shi to yana hannunta ne ita ce banki ita ce komai yanzu ina shawara ina za mu samu lambar ta ne dan na san idan mu ba mu da lambar wallahi alhaji yana da lambar ta ne to ai ina ganin taska da hajiya su kaɗai ne wanda za a iya samun lambar ta hannunsu to kai banda ka yanzu wace alaka ce ta haɗa taska da hajiya har suka yi zaman daɗin zumuncin ɗaukakar da za a ce an samu lambar juna. Abin da nake nufi za mu iya tuntuɓin su su sama mana lambar nata. Haka ne tunda sun fi kutaki da ita ba? Za a iya. Kai, taska, me kawo ka nan? To ni me ka ɗauke ni? Ina ruwanka da mu ne? Mai gadi. Mai gadi kenan koma kenan? Kai, bar gani in muna neman shawara muna tambayar ka. Kai ba wata amfani za ka yi mana a gurin nan ba. bar gurin nan don kan na fusata to naji zan tafi sai ku je ubanku yana kiran ku ya ce a tattara a koma gida me ya faru kuma a doni da watsewar gari ya ta yawa ba sai ku je ku tambayi mahaifinku ba kaga mu je dai jin abin da na gaya maka ko ba ka ba ita daga yau ka fita a hanyarta ba sa ka bace in ma banda ma abinka ina kai ina sabara ye <laughs> mama kenan ni ba wai santa nake har zuciya na ba ran ne mun gaba dan ki duba dan kareren gidan nan wai a ce abincin da zaka ci ma ba isar ka to ni abin da yasa na tsaya na nazari na na ce a to sai na ai ta ce manajan abinci na ce to na zan bullo mata billahi sai na rude ta da soyayya ai love you to daga na ce ai love you nan gaba ɗaya ta kifa min abinci him har da nama billahi ma billahi lazini san bai kai zuciya na ba To ita ta ɗauka da gaske kake yi, don haka daga yau na cire wannan harkar. Daga yau idan kuma ka ƙi yadda ba idan ka kuskura ka ƙara kula sabara a gidan nan wallahi sai na sa an ɗaura maka aure da kai da ita. Ƙwarai kuwa. Amma, a haba da Allah ba wannan mai zubin yamar Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. haba da Allah billahi lazi la ilaha illa huwa ni da aura mun billahi lazi kwara ki aura mun takanda billahi lazil ni ma da in aure ka fara aura mun wuricci Ajiya, mm. kina ji ko na rantse na kuma rantsewa kwarin kwatsa dubu da zaidu da ya dan kwambo da bazuka da taska ba kuma ba su abinci a gidan nan ba kuma duk abin da ya same su wallahi ne ce hankalinki ɗaya ko sabira kamar yaya duk abin da ya sami yayan alhaji ke ne su ɗin dai idan kika ɗauke taska daga cikinsu dukkan su yayan alhaji ne alhaji ya haife su shi ne ke da kike yar aiki har kike da bakin cewa duk abin da ya same su a cikin gidan nan ke ci me ya suka yi miki ke da har zaki faɗi wannan mummunan magana a kansu eh, to ai baki san abin da suka yi min ba amma wallahi idan na rama za ki san abin da suka yi min eh, yake damun wannan tankwararriyar yarinya ne? a ah, kai. Ha, mam ba hikin faɗa ba. Kina ganin wannan gaba da zuban aljanu, aljanu suke damun ta ai. Ha gaba da take wannan lankwasar ne kana kawai karfin hali ne saboda nama da girki. To da alama haka. Yau shekara ta hamsin da biyar muna tare da magaji. Ban taɓa ganin fuskansa ba a kumbura ba. sai da kuka zo gidan nan ko shekaran da muka tafi uh, uh, uh, haji ta hanyar sudan a lokacin da ƙudan zuma suka bi mu suka harbe mu fuskansa bai kumbura kamar yadda na ga eh, eh, eh, duba ku duba ku duba to alhaji ka san wannan magana da kake ka sani ko ta jarabta ce daga ubangiji ya kankare mai zunubi a yafe mai wani abin kai da Allah mu baki ai shi yasa na kira ku domin mu tattara gaba ɗayan mu mu bar masa gonar gidan gonarsa mu koma gida gidan gonarsa ko gidan gonar mu dai gidan gona ta dai to ai ga da kace gidan gonar ka alhaji saboda haka kowa ya je ya kwashi kayansa mu tattara mu bar masa gonarsa dama ka ce eh, eh, gidan nan babu security kar a zo a saci ɗaya daga cikinsu a ce sai an bada kuɗi wallahi ni barin bara ba kowai tashi ya abin ya alhaji ga zargada ga magaji ga wannan tazargar me za da ita ah, shafa a wurin yanzu alhaji dai a ta ita itahi da aikin da yake maka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Ah, Malam Zaidu na Allah. Barka da zuwa. Alhamdulillah. Baba magaji ka aune arziki. Wato a ainihin irin wannan duka da aka yi maka, da an taɓa idanunka. Hmm. To, ai ka san yaran ne ƙarfafa, kuma a cikinsa akwai wani mugu mai ƙarfin gaske wadda dukansa shine ya fi na ne. ai shi sha'anin mutane wato sai haƙuri sai ana yi ana musu afuwa to haka ne amma akwai abubuwan da ake haƙuri akwai abin da kuma ake kai shi inda ya kamata ni dai kaga tun daga lokacin zuwa yanzu duk sallar da zan yi sai na tsine musu albarka wanda suka yi min wannan abu da masifar da aka yi a sambisa da wadda ake yi yanzu da wadda aka yi abin nungwari da wadda aka a wani wajen ma ban sani ba duka Allah ya tattara ya dora musu ya ninninka musu kai kai kai subhanallah wannan addu'an ai ta yi tsauri bi ma'ana ta yi girma bai kamata a rika jin irin wannan lafuzwa na addu'a daga bakin ku ba bi dace ba malam zaidu kai haka nake ai kai kowa ya ganni ai ya san da ku kuma yanzu me kace eh saboda Allah da annabi ah, Allah subhanahu wa ta'ala bi ma'ana wato yana son mutane masu haƙuri tare da yafiya ya kamata ka yafe musu ka yi musu afuwa hmm. to yanzu malam zaidu ban san me kake nufi ba kana nufin mutanen da suka yi min wannan ta'addancin a saka ni kamar wani buhun kamar wani gero a saka ni a cikin buhu in kwana a cikin kaji eh yanzu kana nufin in yafe wannan abun to wani abu ne wanda za a yi kenan wanda girmansa ya kai ba za a yafe ba eh haka nufi nufi insha Allah to ni dai malam Zaidu iya nawa imanin shine kawai ni insha Allah ni ma ba zan iya yafewa ba insha Allah zan miƙa lamarina ga Allah kuma Allah ya fitar min da na. Subhanallah. ya zaka ce ba za ka yafe ba ka tuna fa Allah yana son masu haƙuri tare da yafiya kaga duka nan da suka yi min a ƙeya da wanda suka yi min a gadon baya to zan ci gaba da musu addu'a ubangiji Allah ya ragargaza goshinsu ya fatattaka wuyansu yadda suka sandarar min da wuyan nan ubangiji Allah ya sandarar da nan irin wannan jifa'i da kake tura musu ne goshi ilalace to yanzu ko dai ainihin idan an ce hula bai shiga ba to wajen sallah fa ai sa samu su yi sallah hmm? to malam zaidu ai su suka jawo su suka sani kuma ma dai yanzu mai sallah yanzu yayi wannan abun kana tsammanin ya kamata mutum ya wannan abin kuma ya je ya sallah shi baya jin kunya Allah eh insha Allah musulmai ne wato kuskure ne kawai kila suka samu malam zaidu abin da aka min da shekaru na da mutunci na ba zai yiwu a ce mutum musulmi ne mutumin arziki ya aikata wannan abin ba kuma wani musulmin kuma ya zo ya ban shawara ya ce yafe to yaushe za a koyar da hankali kenan ni dai ina roƙonka wato da za ka yi koyi da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai ka yafe musu wato malam zaidu duk wannan zancen da muke ni ne na san abin da na ji a dukan da aka yi mun da ka ji kai ma na tabbatar da da ba za ka bani dama ko shawara ka ce in yafe wannan abin ba wayannan yara ni abin da na ɗauka ko ma su waye dai kawai Allah ya riga ya tsine musu albarka gara ni ma in rika tsine musu din na zo sallah kuma Allah ya tona musu asiri kaga Allah ubangiji ya bankaɗa su a sansa a gane su a la'ance su kuma Allah ya ɗora musu masifa wannan shine abin da na ga ya kamata kawai sai an jima yau na jimin wato ainihin tsoho da tsatsauran wato hali bi ma'ana ina ta wato ainihin jawo shi don isamu ice ya yafe musu don mu samu ɗumanina amma irin wannan lamari na kafiya wato bai dace ba amma ba zan kasa a gwiwa ba za mu yi ta bin sahu insha Allahu wato zai yafi don ni ba a son raina na shiga wannan harkan ba ya naga kun yaji gunjigum haka <laughs> jikin ta kaure ya laushi tun da muka dawo kasuwa ba riba kowa ya kama gabansa kiyani ina sauran yan uwan namu ko sun yi tafiya ne kai taɓe jan kai kaga yan uwanka sun yi maka kama da waɗanda za su tafi harkan nan bata sauka ba ba wannan magana ai ina ganin sauran suna cin suna bacci shi kuma Laziru ina jin yana bakin girgurin taska to bari kuki to kuna jina ko kun ga dai da abubuwa da suka lalace to shawara fa ta rage gare ku kuma yanzu to kamar ya kenan ya dan uwa eh mana lambar ta ne dan da uwar kuɗi na gurin ta ne kun ga zama ai bai kama mu ba ya dan kombo yanzu ya kake son ai Yawa, lambar ta ne din ai tana waya alhaji kuma kin san ita muke bukata ya dan kombo ka san fa alhaji ba zai bari a ji kusa da wayan shi ba fa haka ne hawa amma karki manta azima tana kwasa-kwasa da shi za ta iya kwarai kuwa ya yi ɗan tabbas kuwa Hallo, Alban. yes my dear ina da buƙatar ice cream ɗin nan wallahi kamar guda uku ya ishe ni wa yan kwaɗayi haka za ki ƙare kowaye abu ne yake shigo karatun ake ta yi ne? Eh, anti Zulu, wala karatu nake kisan kwana biyu da muna da exam. A'a, a'a. a Haka kin san karatun shi kuma na sai da ice cream. Kin sa maka miki ice cream ki sha. Ya yanzu ba ki taɓa burge ni irin na yau ba. Da mu kina jira ne nake magana ice cream? A'a. Ah, Tuntun nake jin kina magana ice cream shi yasa na lallaba na kawo miki. Anti Zuli, ina ma mu samu kullum mu dinga shan wannan a gidan nan. Ah, kina da yadda zaki ki samu mana aike ce baki bada haɗin kai ba. Kamar yaya ba? Ke da kike da mahaifi Maloniya? Ni ban gane ba. Biloniya ne fa babanki. Waye bai san Alhaji ba da masu yi wata? Eh haka ne, amma dai kin san halin baba. Amma dai ai ke kin fi mu sanin halin yadda za mu yi mu dora hannayenmu akan kuɗaɗen nan. nake so ki ɗauko mana a wayar baba kina san kece kadai zaki iya a'a a'a ni ba ruwa na na ɗau alƙawarin ba za a ƙara haɗa kai da ni a cuce baba ba oh haka kika faɗa mm. ba za ki iya samun wani lambar ta ni ba kuma ba za ki iya cin amana ice cream ɗina ba munafukar banza munafukar hofi babu abin da kika iya sai munafunci baki da aiki kullum sai zama cikin takaddu haka zaki kare Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malam na ga abin da ya dawo. Halibu ma ɗauka ka gama lazumin salamu. Ai ka kyauta. Yawwa. Ai. <coughs> Ma zauna. Ah bismillah. yawa ba ni na ce ka zo nan ba? Ai to ai ka san gidan ne naku. Yanzu ka ji wani ya zo ne ma gori. Wallahi. bai ce maka komai ni dai in aje ka a nan. kuma wani ya zo ya magana kake shiga wadakan alaji? eh haka ne ina shiga can amma ka shi gori ne a gidan nan bai da kaɗan yanzu dan agwala nan da hajiya ta zo da shi dan mm. farin yaron nan gimba mm. kaga da yadda suke sa shi a gaba mm. kullum suna rafka min magana to sai ka ce yaya <laughs> ku kyala kan goma da na mu masu gadi bismillah mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. kaki wato wannan shayin ko a madina wato ya yi saboda na ji kai kama bakina yana da wani daɗi da ka san kasa zuma a ciki ma zai rike nan ba wani zuma dan ragowar zuga ne na naira hamsin na rage shi na dafa shi da shi haka fa haka shan ne to shi shayi irin wannan yadda ya yi daɗi haka to ai a ringa banda haram ba mana a ringa sha daidai mana to yadda yi daɗi haka ai dole in buƙaci ƙari ha man zaido muka bai saba ka yin tattalin daɗi ba ne ya kake masa haram be wannan aishan kunun zaki kake masa a to ai daɗinsa ne ya masa wallahi ba a yi masa haka haka za ka ɗauka in kai haka sai kai minti talatin kana shan guda ɗaya ba zai yi iya haka ba gaskiya ba daidai ba ne wannan wallahi to gashi nan haka ne na'am kace kana nema na wato taska na'am musabbabin abin da yasa wato ainihin na kirawo ka nan na'am wato yan uwa ne suka wakilto ni mm. abubuwan nan da suka faru a gidan gona mm. wato ba su kyauta ba sun yi nadamin abin da suka aikata yanayin koran karen da suka yi maka shi ne suka ce wato in baya ka haƙuri a bisa abun da ya faru mm. rana ta ta zo kenan sosai kuwa an yi na san taska ne taska ai duwawu ne ne dole a zauna da ni ai nan da kake gani nan ko ka tafi zai ka dawo Allahu akbar yanzu ne aka san ina da amfani kenan wallahi banza ba ta kai zumo kasuwa man zaidu akwai abin da kuke nema ka daina wani fakewa ta bangaren ƙarya kana ƙoƙarin turo gaskiya gaba kai malami ne ka fito ka faɗi menene yake faruwa Allahu akbar to ai eh, taska ai dole ne ai shimfiɗa to ai kashin fadar yanzu fada mu me kake so yawwa wato ainihin muna buƙatar ka sama mana wato ainihin lamban 20 a cikin wayan alhaji sai ka dan kuro mana lamban ta number wa eh lamban 20 ka ce lamban 20 eh a wayar alhaji haka ni in je in ɗauko zai gagare ka ne to na ji ba zai gagare ni ba duk muguntar ta kare yanzu tana aka biyo kenan wato ka sani lamban ne muna buƙatar shi yau ne Eh, yau muke bukatan shi eh a yi kokari a samo shi to zan je nemo dan batani idan na nemo ni me na ka san a ciki shi aikin alheri in dai har ka aikata aikin alheri laidan ka yana wurin Allah malam zaidu ina kuka ba Allah kuka dungumo za ku sata a gidan mahaifinku magana ce ta gaskiya ku ba ku san da Allah ba da zan je ɗauko nan batani ku zo ku kare ni da Allah ku haɗa da shi ku ce a nan zan samu ladana ni ina kudin da in kun samu nan batani ni za ku dauka ni nawa ne ka sauna a ciki Allahu akbar in ana so a yi magana nan babu a'a a yi magana a buɗe nawa za a biya ni to kenan. a dai yi kokari a yi kokari na ji za a samu idan kana son ta yau din nan ai to ka ji ma usar ɗinsa to abin da nake so da kai ku san nawa za ku bani kafin sa sako don yanzu ma in na ji zan iya tawa ka je ragowar kai haba wane mutum tun da ka tafi ka bar shi insha Allah wannan ya zama nawa sai dai kai wato ainihin wato dafa wani yadda shayin nan i daɗi ai ba zan bashi shi ba eh, ko babu kwatance santar ma'ana gane ta alhikima ba mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallo da masu sauraro masu albarka ni ne malam abdullahi alhikima shugaban cibiyar ba da magani na addinin islama ta alhikima medicine ga mutanen garin damaturu ni abdullahi alhikima zan yi aiki ni da kaina a garin damaturu a ranar 20 ga watan 6 ranar 20 ga watan 6 zuwa 23 ga watan 6 ma'ana kwana uku a cikin garin damaturu za a same ni a nayi nawa bypass nayi nawa bypass titin alimarami kusa da kasuwar dare muna nan a saman bene ni da kaina ne zan zo garin damaturu ba yarana ba a zalika mutanen garin gashuwa jihar yobi da mutanen gaidam da mutanen fataskum zan yi aiki a garin gashuwa ranar 24 ga watan shida mutanen gashuwa da mutanen gaidam da mutanen jajimaji da mutanen babban gida da baimari duka za su same ni a gashuwa kamar yadda na faɗa ranar 24 ga watan shida zuwa 27 ga watan shida zan yi aiki na kwana uku za a same ni a nan gra bayan gamman lodge gra bayan gamman lodge kusa da gidan mai unguwa ya musaki garin allah mai albarka ni abdullahi alhikima zan yi aiki da kaina ranar 27 ga watan shida zuwa talatin ga watan shida ma'ana aiki na kwana uku zan ba da magani ni da kaina insha Allahu al'ummar macina al'ummar jajimaji da al'ummar da suke yankin guri gaba ɗaya za a same mu a locus bayan makarantar mai kwano ma'ana reality idan ka je bayan reality za ka ga gidanmu an rubuta alshikima a nan ni zan yi aiki na kwana uku insha Allahu rabbi. Haruna English Academy! Share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 alhajin Allah <laughs> taska taska ya alhajin Allah taska kenan an tashi kenan eh barka da tashi eh, yawa kai sanu wallahi baka sani ba eh ai da nayi bacci din nan sai na ji kaman sai na ji wani irin an saukan min da kaman wani nauyi ne a kaina sai na ji sakwai haka yake faruwa ai mutum da ya dan zamu ya dan kwanta din ya huta wallahi sai tashi da dan jikinsa lumi-lumi haka wallahi to taska abinda nake so da kai a ɗan tura ni waje mu fita cikin makota ɗin nan mu zaga anguwan saboda in sha iska in ɗan gaisa da mutane yawa yawa yawa taska mu je mu amma ɗan kai ni in duba fuskata bismillah yawa yawa bismillah ah <laughs> kai eh taska oh, alhaji wato fa in ba mutuwa ma fa akwai akwai tsufa Dan Allah duba yadda kaina in gashin kaina ya zama da gashin bakina da gemu mhm. gaba ɗaya ya zama fari fat kamar mm, buzun tinkiya da ku te muku kyau ma ai te maka kyau da ka girma baka neman mata ba wani abu da yake da muka alaji ba abin da yake saka wa 'ya'yan mutane to kufa ah, alhaji ku da kuka girma ga shi da karafa a hannunku hakanan yadda kake ganin ka alhaji in ka kewaya muna fita din nan yanzu ka ga wata budurwa kace kana so wallahi dauka za kai wallahi yadda za ta gashi abin da ake ta yanzu alhaji ya yayi aure alhaji muhadi shi ma kuma dai yan mata suka aura kananan yara kai ce suka da gaske alhaji <laughs> yanzu kana nufin cewa idan na ga yarinya budurwa eh? hmm. na ce ina santa za ta yadda da gudu a <laughs> amma taska taska kai kai kai taska to ka iya ma bakinka domin kar ka yadda hajiya ta sani a ba alhaji ai baki na kanin kafata <laughs> yawa to rani mu gani nan fa alaji eh ban waya ta okay ana kaji kai na ce ga waya aljunka ka bani waya eh wallahi ka ganta a juna wallahi alaji kaman abuwa jiya kwana na ina gudana na sha maganin basir dala roƙon baki maganin basir duba zo nan ah. kalli nan ga maganin dan kusun ɓacin nan na hangi ka kai in ka dauka mun waya ka saka aljunka mahoban wani nan eh, eh, ka kwana kana zawo in yi kamun waya wallahi tuba hanya ka samu ka yi haƙuri a na ma fasa tafiya koma da wallahi kuskure ne jiya kwana na ina gudawa ban san a cikin ɗayyacin da nake ni ba san ya aka yi wayan nan ta shiga ba waje لله wa إليه راجعون إنا لله وإنا wa inna inna lillahi wa inna ilaihi kai magana da Allah sai faman zuba kake kamar wanda ya haɗe ku nama wasa ya lalace ya kama ni wallahi ya kama ni na riga na ɗau wayar na saka a ajihuna ashe yana kallo na dattijan nan ta cikin mudu wallahi sai ji ne ya ce bi kun wayata kai ka sa kace daukar namba me kai ko kuma daukar waya ka sanya a cikin aljihu kandala kai ni tsoro na kai ya kore ni taimaka mu ni da ganin da nake maka ba su yi mutum ne kai ashe da ƙiƙi ne kai ai shi ne ni yanzu duba wannan ba taimakon da nake so kuma na san kora ta zai amma dan Allah in ba Allah na ya da cikin hayyacinsa a sa shi kai ya cire na cikin lissafi in za a raba kuɗin nan dan Allah Wazili. Hannun ka Ha? Gazili nan mu. Ya na kudin kun yi jigon zugun sai ka ce me ya faru ne? A ayyo dole wani irin magani ne ba za ki ba. An je a biya lalace ka ta watsi. Eh Amma dai ba a rubza mana aiki ba ko? Eh to, to kusan rubza ce. Tun yaushe Alhaji ya kama shi. Inna lillahi. To fa ku sani dama can. Ba fa taska ya kamata a tura ba. To waye ya kamata ya je ya ɗauko? Yawwa. Ki hajiya ke da shi shiga fa kusaci da alhaji. Ki ya kamata ki samo lambar. Ke fa matarsa ce. Haka ne. wannan maganar hmm? ya yi dan ba gaskiya ce mamu babu wanda ya dace da ya dauko wannan nan bai sama da ke to da Allah ina roƙon alfarma hajiya idan Allah ya sa zaki koma din in kin ji da Allah ki yi kokari ki tausa shi kai ya kure ni gaskiya yana ba da gudunmawa taska baka da matsala taska akwai gudunmawa yana kokari ki wanke shi dan Allah hajiya baka da matsala taska ka ma ƙara buɗa min hanya na san ta hanyar da zan bullo masa kenan ina hajiya gari mu koma ciki a dan saba min wani abu dan ci dan yunwa da ke ji mm, kin sani ba na shiri da yunwa yanzu nan sai balsa ta ta tashi ikon Allah ana magana arziki kana magana yunwa wallahi hmm. musamman ma yanzu lokacin mace-macen nan warwa wata mutu kai baka da wani zance sai in Allah ya sai ka riga ni mutuwa a'a ah, ah, wa alaikum assalam zulaihat zulaihat zulaihat zulaihat yau wani irin turare kuma kika saka mai kamshi haka irin eh, dai wanda kake so ne alhaji na saka a'a ah, gaskiya kin mun kyau ga bakin nan ya sha jan baki sai kyalli yake kaman kaman kankana to taho mana ki zo ki zauna zauna zauna <laughs> Na yi maka kyau kenan Alhaji. Ƙwarai kuwa. Amma kin sani ne? Da kyan shi bai kai wannan furen da yake hannun ki ba. Wato fara ta fi ne kenan ko Alhaji? <laughs> Matsayin ki daban, matsayin furen nan daban a gudu. Ni dai baka bani ansan da na tambaye ka ba Alhaji. fara dai ta fi ni kenan ko? Hajiya. Da fura, da fara, da fara. Duk matsayinsu ɗaya a guri na idan bukatun ya taso. Ka ba gane abin da kake nufi ba Alhaji. Hajiya. Kin ga fura mai sanyi irin wannan a kofi? Tana da matsayi a gona musamman idan ana zuba. To yana jinka ka. fara soyayya wanda ta siya yaji ita ma tana da matsayi a gona. <laughs> Ka taba cin fara kenan. Kwarai kuwa lokacin da nake Maiduguri mahaifiyar shahara ne da hawa koyaushe sai ta cika mun kwariya guda ta soya mu ta kamu. <laughs> <laughs> Yawwa. sai kuma farar mace wanda ake kira ake mata kirarin alkyabban mata ita ta fi komai muhimmanci a gona Allah na alhaji <laughs> ashe kuma mutumin ya so ya ɗaukar maka waya ɗazu taska ba <laughs> ya faɗa miki ne ya faɗa min ya ce kuma da Allah in baka haƙuri abin da ya sa ma ya ɗauka akwai wani waƙan bori ne da yake so ya ya gani a cikin wayan shi ya sa ya ɗauka ƙarya yake inda inda waƙan garayen yake so <laughs> da bai tambaye ni ba ina da waƙan garaya a cikin a cikin mm, wayata sun fi tamanin ai sai ya tambaye ni amma alhaji ai ka san ta suka bai taɓa yin sata a gidan nan ba eh to me yasa kake tunanin zai maka sata dalilin da ya sa kike binciken wayata shine dalilin da ya sa ya so ya sace mun wayata ke wai me kuke nema a wajena ne wace irin masifa ne kuke so ku dora mm, mm, mu menene wannan me haka wallahi tallahi na gaji da irin wannan ah, haukan da munafincin da kuke kullawa me kuke kulla mu me ya kuke nema a a a a a nan ba abinda da ba abinda muke shirya ƙarya kike yi hmm? munafuka yanzu wato kenan ba wani mai kaunata a gidan nan in eh, eh, sai azima alhaji dan Allah kai hakuri yi min shiru to ni zaki zaki zaki mun munafinci eh to yau din nan zaki gane in kuranki Dan Allah dan Allah. yi Dan Allah biro da takarda. Alhaji me da yi ga hajiya da dali a tafa mata <laughs> hajiya ba ƙaramin ƙoƙari kika yi ba da muka tura ki wannan saƙo kika yi shi mama ya kika shiru ina lambas umma ya na ganki kin fito jiki a sanye kin ga hajiya yi mana bayani yadda kika taho yadda kika san an jefi kaza da gishiri ko ba gaskiya ba yi mana bayani ya kore ni ya ce ban masa gidansa da ya ha'ila ila muhammad illa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim la ilaha illallah alhamdulillah wa billahi wa hada min indallah baba ba zai dana wannan sake saken ba kai alhaji mai kyauta ba a gagin banan ma ya to da jaka a ta tabbata alhaji ya karkare wala Shikenan burinku ya cika, an sallami uwata daga gida, baba. in kika daya kina sauraron su ma ko kina musu wani jawabi gaba ɗaya rai ne zai ɓaci ki tuna irin gumurzin da tarzoma da aka mana a ciki to billahi lazi la ilaha illahu in kika da ya gangaro da saman benan nan billahi lazi cin mutuncin da ya mana a ciki qur'ani ya fi nan kawai mu kara gaba dama fa kai ba dan gidan bane abin jin ma hajiya gare ma kai kai waje ha an ha ha a ha bina hankali bina hankali bina hankali hirgege Allah raka taki gona a haruna ai ka koma daga nan ka koma ka rabu da shi Allah ya kiyaye hajiya Allah ya tsera kanki to shikenan Allah raka taki gona gimba mama kar ki damu duk kasan da aka yi a wurin nan ke ma kina da naki kasan dan babu wanda ya isa ya hakince miki kaso da ke aka fara kuma dole a raba da ke yaya dole ya yanzu ne yi waya a ina wani kwanciyar hankali zuli kawai dai he dai mun yi wayar subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan har kai to ya lalace kai mahaukacin banza mahaukacin wafi me al'amura sun lalace arziki ya ƙari kai a cikin mutum goma za a raba wannan kuɗi an same su a ta tura aka yi minus ɗin mutum biyu to ba ka san su za mu ɗauka mu ƙaƙara a kan namu ba arziki ya ƙaru daga can ma Allah kiya hanya agola mm. <laughs> ya dan kwambo kwarai kuwa zancen ka dil ƙaryar banza ƙaryar hofi magana banza wallahi duk abin da za a yi a cikin gidan nan kuma duk kasan da za a yi gidan nan dole a raba da uwata da gimba hmm? babu wanda ya isa ya mana sama da faɗi da hakkin hakkinsu ƙarya kike zuli bari ki ji in gaya miki duk wanda baya gurin nan ba za a yi watan da shi ba wallahi mm-hmm. zoli nan aka ce dan uwana baya nan ka sanna ba za a yi da shi ba sai ke za ki zo ki ce wani za a yi kaso da ba saboda an binki babaki ta tafi kenan wallahi ƙarya kike yi busasshiya da ke yar wahala kawai ba ki mako <laughs> eh. shi ba bare ki dole ki faɗa akan kuɗi ƙarya kike yi zoli kai dala da ku dakata ina so in tambaye ki wani abu ke zuli uwar rashin kunya dukkan mu nan da muka kewaye nan gurin iyayen mu na nan gidan ne kwarai kuwa to kuma sai a ce a je a dawo da su saboda za a yi kaso sai a kaza da su yadda iyayen mu ba su samu ko kwandala ba haka yatimaki za ta tafi ko ranyo yawa lallai ma ya dan kwan baka ce wani abu duk irin wahalar da uwata ta yi da irin hidimar da ta bayar a cikin wannan sabga sannan kuma yanzu kawai ku tsomo baki ku ce wai babu ita wallahi babu wanda ya isa ya cire uwata akan wannan abu wannan magana ne uwa ki ta wahala banza bari ki jin miki idan haka ne mu ma gaba da iyayenmu su dawo mana iyayenku su dawo su dawo su ma ai kasan da su dan me iyayenku za su dawo tunda ba da su aka fara ba to hakura waccan ta tafi ai magana banza ne wannan ita ce magana ta gaskiya domin yin haka shine adalci kai yana gabara ta rufe wa mutane baki malamin ƙarya kawai baka san kawai ba sai ƙarya ai duk mun gano ka ije zuli su kunya ki har ta kai ki kallon malam zan ki ce malamin ƙarya kallo gafara can na faɗa malamin ƙarya ki to daga iko ikon Allah eh, na raina miki hankali hawa ban tsoron ki dalla dalla gafara can saka tsorace ban zama tsorace ruhu masifa ta shigo gida alhaji ya kira ɗan sanda a biya lalace yanzu kana nufi ta lalace kenan rababama hasbunallahu wa ni'mal wakil ku tsugun na ƙasa aikan kinga nubiya hadda keke ma sun kuya ƙasa na ce ki sun kuya kuna ga hannuwanku sama ka me haka ba na san shakiyanci menene haka eh ah baba ashe kana ciki Ha! dan nema Jafaru har ka har ka karaso ne sai dai kuma an samu matsala an daina kira na da Jafaru yanzu na canja suna na koma na Allah Singam yanzan lazina ƙadiran wamari da manta shawu yalla mai saka cuta mai da ai mai rufe wani kusa mai na rega mai saman da gashi bari ba gwani ba kaji ko da gwani Allah ya yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa suna sunana Falal Abubakar shugaban kamfanin Dorai Films. Ah, to zan ce director kuma producer actor eh, to actor ba wai acting sosai ba za mu ce part time acting saboda acting mun tsince shi ne akan hanya <laughs> wani lokacin na ce wa na acto na kan yi dariya gaskiya dalili yadda abin ya riske ni it's like kamar mutum ne ya tafi hakan koza garin neman koza kuma sai Allah ya sa ya riski gola a hanya to kusan haka za mu ce Ah, da farko ne wa masu kallon mu albishir wanda suke bibiyar wannan canan ta dorai fim cewa akwai fim ɗin mu gidan badamasi fim ne da yake na barkwanci da nishadi da faranta rai to kusan mafi yawan mutane sun fi kallon sa a talabishin wato arewa 24 to alhamdulillah akwai wasu sinasanai ko kuma ce akwai wasu abubuwa da zai gani a can ba zai gani a nan ba kariya kake daga iraki ka taho nan nake so ya fara auna dakunan yan wasa Bibi zan mutu da san ba lauyo ai daya kuma kuma sinasinai da ba samu shiga a wancan talabishin ba shine za mu kawo wa ɗan kallo su saboda nishaɗi da yake ciki da abin dariya da yake ciki da farin ciki da yake ciki. Na yadda ka je ka auri gudidin amma ni gaskiya sai dai in muna tare da kai ba za mu rabu. Kin san da wanda sai ke ta wani kewaye kewaye. muka tattara su guri ɗaya wajen awa biyu za mu kakkatsa su mu samu mu kawo 'yan kallo su domin su kalla. sinasinai da ba su samu shiga a talabishin ba wanda muna nan ajiye da su kusan awa biyu marasa yadda zamu da su to shi sa muka yi tunanin bari mu yanke hukunci mu kawo wa 'yan kallo su dan girman Allah ka samu wanzami aske maka wannan gashin baki shi kananan arna da manyan arna suke jin tsoro muna godiya da bibiyar mu da ake kuma muna godiya da kauna da ake nuna mana da shawarwari da ake tura mana mun gode salamu alaikum